masu sauraro barkanmu da ƙara kasancewa da ku a daidai wani lokaci a cikin sabon wani shiri na kaddara ko ganganci inda har yanzu dai muna tare da wannan bazawara baiwar Allah inda za mu ɗora daga inda muka tsaya amma kafin mu ɗora dai ga wanda yake sha'awar shigowa wannan shiri domin ba da labarin sa zai iya kiran mu a kan lambar waya sifili takwas ɗaya shida biyar uku biyar takwas bakwai biyar ɗaya bibina suke tare da ku a madadin masu sauraro da ragowar abokanan aiki mu ne miki lale marhaba To jama'a assalamu alaikum. To a shirin da ya gabata mun tsaya inda take cewa zai yi tafiya yaya abin ya kasance. Yau wato a lokacin da yake cewa zai yi tafiyan nan sai ya mm. ɗauko dubu biyu haka sai ya bani. Na'am. Da ya bani to makociyar mu tana bin mu ɗari takwas. Mm. Mu ɗauka mu bata sauran dubu ɗaya da ɗari biyu. To a lokacin dai gaskiya da yake ce mun zai je nan bodan Nijar zai je ya ɗauko kayansa ya dawo mm. to bai dawo ba gaskiya sai da ya kwana talatin ga larura yaro yana yi sosai mm. ga ba abin da za mu ci ga kakanninsa su ma jira suke in yi in miƙo musu to a lokacin kuma ya ban ajiyar kuɗin mutane mm. don gaskiya a lokacin kuma sai ya ɗauko wata ɗabi'a a wannan da na ce miki ya sai da kayan nan a mm-hmm. wani akwatunan na ya dan fara wannan harka to haka mutane idan kuɗin marasa kyan nan to sai a bashi sai ya tafi can abba ya je a can zai canza mm. to a nan haka dai yana tasowa yana tasowa ya ce zai je can ya karɓo kayan su to da akwai kuɗin a ɗaki haka wasu ya gagu na bayar aka siyo min farin gam na samu na lilleka na lilleka wanda dai za mu yi mu samu mu eh. na rahaɗa na tashi dubu biyu a ciki mm. muka samu wanda za mu dan samu wanda za mu ci abinci tun da bai dawo ba don a lokacin ma ban ma san ina da wani cikin ba sai haka na fara ciwon ciki mm. sai na tafi gurin don har likita gaskiya ya ɗaukan mu wanda mm. zai rinka duba ne na tafi gurin sai ce gaskiya shi yanzu ba abin da zai mun amma bari ya rubuta min scanning in je in yi amma ga paracetamol bari ya bani da ya bani ina dawowa gida to kawai sai na yi bari a lokacin to da na yi sai na kira shi a waya nake ce mai kaji abin da ya faru sakacin ki ne in ban da rainin hankali waye ya sa ki ai sakacin ki ne kina sana kika zuba min da ciki to ya faɗa ya faɗa to ana ce kin ya ɗauko ta ɗabi'a kuma baki gaya mana ba yauwa to gaskiya ɗabi'a da ya ɗauko haka idan zai yi tafiya mm. za ki ga ya shiga ɗaki ya hau kan gado to to gaskiya dai idan zai ban san me yake ba tunda gaskiya ba na shiga ɗakin eh. sai ya gama kintsa ya fito sai in ɗauko jaka in biyo shi in bashi turan da na shiga sai na ga yana ya kalli nan ya kalli nan ya kalli nan ban san me ike cewa ba a tsaye a gado a tsaye kan gado to haka ike yi har na ji tsoron abin dai amma dai gaskiya ba wanda na ga yawa eh to bayan haka din nan to yaron nan cuta dai ta ki karewa ta ki karewa sai ya dawo muke cewa tsakani da Allah ka kyauta yace ce me na yi na ce ya za a yi ka tafi gaban mu har a wannan lokacin hmm. daga cewa kwana biyu za ka je kai yau fa kwanan ka talata Mm. to nan fa aka fara faɗa ya rinka faɗa tun daga ranar ma sai ya daina min magana amma ke ga wannan tsayuwar da yake kin yi magana ya san kin ganshi eh gaskiya ya san na ganshi mm. amma ya shi ne kuma shi ma bai min magana bai ce komai ba abin da kuma ke ga alamun addu'a ce ba kawai dai gaskiya wanga alamun addu'a yake ba dai wani mm. abin da yana sa yake kalli can kalli can kuma yana surutai to a haka yake eh. to gaskiya bayan an harma hakan nan da ya dawo yake cewa to ɗauko min kuɗi kuma a lokacin ya bani ajiye kuɗin mutane hmm. idan ya dawo zai ɗauka ya ba su hmm. shikenan bayan haka sai yake cewa to shikenan hmm. tun da haka ne sai ya kulli gaba haka baya yi min magana in zai tafi su da ya ajiye kuɗi akan gado ya tafiyarsa yadda ibasu haka zai dawo ya ɗauki abinsa to tunda ina sana'ata to a lokacin kawai ne ma sai na da yin wainata haka ina sana'ata to yaron yana cuta ina sana'a sai nake ce masa to gaskiya shi yaron me ke damun shi a lokacin tari ike yi mm. to da asibitin da na kai shi sai a ce gaskiya tari ne dai haka yake yi dai amma ba wani wai tari ike yi sosai ba mm. to a haka dai na ce gaskiya ne dai ka tashi mu je asibitin zana a kai shi kaga inda kai sai sun fi duba shi mm. tunda kai namiji ne ma za ka iya rike shi to da muka tafi ana zuwa nan suka karbe mu amma gaskiya na yi zuwa hudu ba wani kwakwaran ba su mai test ba ba abin da suka yi mai hmm. amma ran da muka je da shi babu abin da ba a yi masa ba hmm. dan ba mu da gida ba ma ina ga sai kusan karfe hudu na yamma na yamma muna shigowa gidan sai ta aka yi me yake damun sa sai ka ce ai ba a ba mu result ba sai nan da ran laraba za mu da mu karba hmm. laraba sai muka je muka karbo kakarsa a tun muna shigowa soro me yake damun sa eh limoniya ce ba gashi nan ta kaga masa cuta ba ni kuma ta kai takaicin abin da ban sai ta ne eto eh na kaga masa cuta kuma sai ran da na ga damar warkar da shi a haka muka tafi yaro ya zo kwana biyu bayan mm. faɗan haka sai muka kai shi gurin likita nan namu nake cewa dan Allah ko ruwa zaka sa mai kaga jikinsa ya yi yaushi sosai mm. nake cewa a bari in ba ku ki kai shi ai masa test idan jininsa ya isa a sa mai ruwa zan sa mai idan gaskiya jininsa ba za a sa masa ruwa ba bai kamata in sa mai ruwa ba muka je bayan mun da sai ki cewa bari in rubuta masa abubuwan da zai rinka ci hmm. mu ga dai abin da zai to haka muna zaune sai ta ne kafin mu tafi mu kai shi can gurin likita na cewa to tsaya amma hoto na yi masa hoto a lokacin da muka kai shi can gurin likita muka dawo muka je muka kai wancan zol din sai ta yi yaro na ku yana cin abinci ga mutane ga kowa to a ina take bashi abinci ban da hauka da rainin hankali ai ba ba shi abinci take ba in ma zai in ya fara kuka sai ta ce kanka karkaci to haka yaron nan kwana biyar da kai shi sai nake rana sai na yi tuwon shinkafa sai nake cewa dan Allah yau ka ci tuwo da kuta-kuta yaron baya cin tuwo mm. kuma shi ma uban nasa baya cin tuwo Hmm. to a lokacin da ke cewa gaskiya miya ce baka samu gyararriya ba shi yasa baka cin tu hmm. dan idan ma nayi sai ce shi ba zai ci a lokacin ba in bari ya in ma masa shi shi yaron ko shi uba. shi uba hmm. ai shi yaron baya ci to ran da yaron sauran kwana ɗaya ya rasu sai na ce yau ka fito sai i karba iti washe garin da yaron zai rasu sai ta akai cukon kai shi ai masa kamun kirji ba shi da lafi ko kirjin sai na ciwo mahaifiyarmu da na kai mata shi ta gani muka je to ranar da yaron zai rasu na bashi shayi ya sha can kusan karfe biyu sai uban ya ce zai yi tafiya a ranar a ranar da ya ce zai yi tafiya sai nake cewa a haka zaka tafi kana kallo bashi da lafiya mm. yaron yana cin kwai sai ce to ki tashi ki ɗora girki na ce wallahi je ne jiki na duba daɗi amma bari in tashi bari na fara mai wanka sai in ɗora abin da za a ci sai ce kin san ni ba tsayawa zan yi ba bari na tafi mm. na ce to shikenan na ce to bari in fara mai wankan sai in zo duk ma abin da ya kamata in haɗa maka sai in haɗa maka ya ce to da na sa shi yaran nan ina sa shi a ruwa kwannan da yake ci kawai sai i faɗi lokacin yana da shekara biyu daidai mm. da kwana shida sai kwan hannunsa sai ya faɗi sai naga kansa yayi sama mm. haka kwaye sa bakin tun ina tafiya gaba ɗaya ina ta yi ta kallon sa haka har i ɗauke sai farin nan sai na shiga ɗakin na ce fito ka gani to kuma abin da na gani a ɗakin sai i fi tsorata ne to nan ma dai iyakan gadon nan a tsaye to kuma a lokacin sai ga shi tsirara nan kuma a ɗakin a ɗakin mi ike nan ya rataye wata laya nan ma ya rataye yana wani ban dai san Allah shi ya san mi ike tunda gaskiya ban san me ike yi ba nan kuma yaro ya mutu nan kuma yaro bayan shiga sa yana ta abubuwa yana ta abubuwa sai na fito da shi nace fito ka gani kafin isa kaya haka kawai sai na fito da gudu nake kuka nake cewa mu kin gani tace to me akan ki aka fara zaki fito kina kuka saboda tsabar wannan haka dai sai makota suka fito lafiya tana karɓar sa sai wata yayata tace ba ni shi mu gani tana ina tana ina miƙa mata yaron sai ya cika ya rasu ya rasu a lokacin na gafarta masa amin sai na sa kuka su ya fito ya ce yana ina yaran. sai na ce gashi can haka dai sai ike kira waya ike cewa ba zai samu dama zuwa ba yaran sa ne ya rasu to haka bayan an gama haka sai ya kira waya ike cewa to yanzu zan iya tahowa ne ke cewa zan ba wa na kawo kayan nan kun mm. yaro na ya rasu zan ba shi ba matsala to jin kunne na awa sai ta akai ka bashi mana shi ya isa ya taba maka wani abin a ciki hmm. ai mu mun san me muke yi kawai ka bashi ya kawo to a lokacin wannan abin da ya ne me yayi Allah masa ne ranar kwana biyu tsakani hmm. da rasuwar yaron hmm. ina na sai ya kira na sai ya cewa ungu na ce me Yace a aje mana wannan tafiyar da ban yi bace bakin ga mun samu riba dubu ɗari biyar a kai. Ga eh? fa tafiyar yayi ba wani itura. Eh. sai ke cewa kin ga an samu riba ɗari biyar na ce to dubu ɗari biyar wallahi na ce naka ne ya ce sa ne na ce to shikenan ba damuwa na karɓa na ajiye masa mm. da na karɓi kuɗin na ajiye masa to a lokacin bayan kwana takwas da rasuwar yara ina zaune shiru a ɗaki mm. sai in shigo to tunanin me zaki bayan ke kika kashe ɗanki ya ce ban gane ba Iyi e, ba ke kika yi salon mutuwarsa ba na ce to shikenan tun da na kashe shi ni ma sai ka kashe ni to shi kenan haka kika ce nace haka nace nace ka san me nace tun magana da ka gaya min ka ta ce wanni na kaga yaran nan cuta a duk duniyan nan naji ba wanda na fiki a duniya sama da kai ni kika gaya haka nace a'a sosai ma mm. to bayan an yi hakan to anan ma dai haka ina da wani cikin mm. haka sai yake gaya wa yaje ya gaya wa kanwan mahaifinsa ta zo me nake cewa wallahi tallahi har idan yarki aka cewa ita ta kashe ɗan da ta haifa mm. kin san ranki ba zai daɗi ba mahaifiyata ta ji wannan zancen amma saboda a zauna lafiya an riga an san an ce ba ni da haƙuri mm. to duk dan a zauna lafiya kin san dai inda ina son ta da hankali na mm. wallahi tallahi shi ya san bai isa igayen maganan nan ba mijinki ne fa na ce mijina sosai bai isa igayen maganan nan ba muka aka yi haka ba magana kwata-kwata ba ma magana da ke da shi da ni da shi kullun rayuwa ina wannan kuɗin da ya baki kuɗin nan to sai aka ajiye su to sai kuma yin tafiya da ya tafiya kafin i tafi sai i je banki sai ya ɗauko wani kuɗin sai ya kawo a miliyan biyu mm. ya ce wani da mutane zan rinka kiran ki a waya wani zai zo i karɓi kaza mm. ki ɗauka ki bashi a haka nan mutane suna karɓa wannan faɗari biyar ɗin tana nan ita ta ribar taku ribar ta sadai a'a to a ribar sadai wannan ai hmm. ba ni a ciki to gaskiya muna haka kullum da daɗi ba daɗi kullum duk ran da ida sun yi faɗa to sai ta kai ta kawo ma gabaki ɗaya hmm. idan yana da kuɗi hmm. to ranar tashin hankali ne zai faru tsakanin da shi eh. don akwai ran da ya haka bige ni na ci wallahi tallahi ba namijin da zan aura isa hannu da sunan duka wallahi tallahi ba a yi shi ba cika kori kike na ce to shi kenan ba damuwa ka gwada ka gani mm. haka da ya kawo zai da ke na haka mm. na rike hannu na ce bisu kin san na fiki karfi na ce na sani haka sai ike zage na mm. ke cewa banza shege na ce ka san wadda ka zaga ni dai ba zan rama ba amma ka san wace ce shege da ka zaga to muka gama haka ni kika zaga na ce au ashe ba daɗi kenan zagin amma ni ai ban furta ba ko mai da martani ne ni kika yi wa haka na ce na yi to shi kenan zaki gani to ranar sai na girki da na dafa fara mm. sai ke cewa to na san inda na nemi abin da zan ci na ma kawai ne tun da muka faɗan nan kawai sai na ɗau kafa mm. gida ke tsallaka kwata tsallaka kwata in je in ci in ƙoshi in dawo mm. haka nake to sai ranar sai na tawo da yaji nan tawo da shi to shi kuma ya aika makota Mm. ya je ya siyo mai ya baya a siyo mai ya zo ya zaba abincin nan ya ɗauki yaji na shiga wanka ya ci duk a lokacin ba a yi wannan ban dakin ba mm. da ya je ya ci ragowar yajin da na taho da shi daga gida sai fita waje ya je ya zuba kuma ya ci shi ya zuba ya ci da ya ci sai nake cewa me isa ka ɗauka ka zuba wallahi sai ka biya ni sai yake murde min hannu haka ya ce billahi lazi karka kara to washe gari da safe sai na dan shiga gurin dai na gyara gurin dai sosai hmm. na ce ni dai gaskiya na gaji da shiga can bar na zo nan nayi wanka da na zo nan nayi to shi kuma kawai ashe ni ban sani ba wannan kurman kanin mahaifin nan nasa ya zo ya ajiye kayansa hmm. a cikin gurin nan ina wanka kawai sai na ga mutum kai tsaye a gurin ya shigo ya shigo yana shigowa sai cana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to tunda ba ji na zai bashi hmm. ya gama abin da zai dauka ina gama bai ma kula da ni ba eh. ya gama abin da zai dauka ya fita dan gaskiya ko wa inda nake ma bai ba abin da ya shigo yi kawai ya shigo ya fita na ce wallahi daga yau zaman nan nawa ya kare in dai ba za ka sa kofa ba ban da rainin hankali ya za a ce mutane jifa mm. ya za a yi to ke me yasa suka ce rainin hankali ba ka ganin kalmar ta yi tsauri tunda miji gaskiya kalmar ta yi tsauri mm. ni kaina na san na faɗa abin ba daidai ba saboda abin ne ya ɓata min rai mm. na ya za a yi a ce kowa shigo ake dan ban ɗakin nan ma ka samu ka yi mana kana samu mm. amma ka ƙi ka yi to shine a lokacin sai ya gyara mm. sai aka samu aka yi ban ɗaki aka yi kicin amma in tambaye ki lokacin da kika shigo a baya ki gan shi a wannan yanayin Eh. ba kaya a jikin shi da waye biki taba zuwa kun zauna kin tambaye shi a matsayin ki na mijin ki ba wani irin abu ne irin haka yake kin ci gaba da ganin sa a hakan ko kuma yaya gaskiya so bi na ganshi eh. amma kuma a wannan bayan a lokacin na farkon da na ganshi sai yake cewa to me haka me kake yi sai ki wani tsari ne mm. da tafiya kin san yanayin tafiya harkar mu kin san mm. in zaka tafi guri dole sai ka tsari na ce eh gaskiya ya kamata to daga wannan dai ban ƙara bi ta kansu ba kuma kin ga ga wannan da aka zo ana ta samun sabani da kisan da ya ce ne wa ɗansa ne na kashe mm. shi to bayan ana ta faɗa nan sai izo ya ɗauke kayan ya ɗauke fridge ɗin nan nashi ya ɗauke plexima ya cire komai da komai na gidan dama saboda ɗana na siya to tun da yaron baya nan bari na ciccira komai sai ya ɗauki wayata na sa caji sai ya ɓara ta biyu sai ya ya to dama duk saboda yaro ne to tun da kuma baya nan ke ma kin rasa komai mm. to haka din nan dai ina riban nan da kike ajiye da ita tana nan ta kantu to a hakan a ba ta kantu ba wacce riba da ya baki ta kuɗin maƙudan nan ba a taba ba ba a taba ta ba wannan kuɗin eh to haka na ci gaba in ba ku da kuɗi ba kuma ba a taba ba zai taba su ba zai ci a ɗauka ba kuma ni kuma ba zan ci ibana ba eh haka na ci gaba da yankan tuna dan gaskiya ina yi sosai dan sara ake zuwa a yana yan makaranta a sati ɗaya na haɗa dubu goma ba ta mm. kantu a haka gaskiya na yi to bayan haka sai ike cewa in ara masa kuɗi na ce me za ka banda wannan kuɗin da yake wannan kuɗin da ba a taba su shi ba za a taba su ba mm. sai ike cewa kin san bana yi nema na na ɗan samu harka na ce ta me na taɓa da na taɓa garinmu na je na yi noma mm. zan je a cashe min shinkafa na ce nawa zan ara maka ka gani kuɗin nan wannan na kantin lokacin gab bikin yayan mu ya zo to kanne na ka suka kama kuɗin suki tara mana kan mu je kin ga za a yayi da yawa kan mu je ko ba za a yi mana duka a gida ba suka kawo kuɗin ina ajiye musu na ce kaga da nawa da na kanne na kar na baka abin ya zama matsala kwana uku zan baki na ce a gaya min iya adadin kwanakin da zaka ba hmm. har muka kai izo sati ɗaya da muka zo sati ɗayan nan sai caye min to nake cewa kuɗin mutane ya ce ba zai bayar ba mm. kuma duk da haka ina sana'a lokacin ciki na ya tsufa sosai mm. da yake cewa ba zai ban ba washe gari na ce dan Allah ka ban bikin nan ya kusa yaran nan kar su yi tunanin ni na ci musu kuɗi dan ni kuma a lokacin a riba ta ta kanto har na ɗebi kuɗin su na ba su mm. dai ya bani wannan kuɗin tunda shi ma ga su ajiya kuma ni ya ba ajiya to ana nan da aka zo sai yake cewa ba zai ban ba idan ina da wanda isa izo ikwatar min in turo shi ya kwatar min mm. na ce bani da wanda zan turo ikwatar min kuɗi amma ni ina da karfin da zan kwatar wa kaina kuɗi sai ce to shikenan mu zuba ni da ke sai ta yi har idan sai na baki kuɗin nan to wallahi sai dai auren mu ya rabu kuma gaskiya a lokacin in duk saban da muka samu sai ya ce ke ni fa in ba za mu iya ba kawai mu rabu Mm. a haka muke sai ya kira rabuwa sai ya kira rabuwa sai ta in dai sai na baki kuɗin nan ne to wallahi sai dai mu rabu na ce to wallahi sai ka ban kuɗin nan sai dai ku mu rabu kuɗi ai ba na bane na gaya maka na kanne na ne a haka sai ta yi ke ki haɗa kayan ki ma ki tafi gida ni na gaci mm. in baki tafi ma zan tafi to na suka zo na gama kantuna sosai na ɗaura shi kamar ba abin da ya faru mm. na fito da kana kaf na wanke su na zuba abu lafiya sai ta ne ba mun ga na gaya muku akwai gidan da ya gina ba tashi zami mm. kuma shine kai tsaye ba za ki faɗa ba na ce to ai kin gani ba a so kuma ko lokaci bai ba ai ta hmm. faɗa ai ta faɗa sai a ga kamar ƙarya mutum yake to sakin ki lokacin lokacin ka fita in hada in tafi gida hmm. da in dai sai ya ban kuɗin nan ne sai dai mu rabu ba zai bani ba ke kawai ma ki tafi gida ga ciki lokacin ina ga cikin duka duka ina ga bai fi sauran kwana ashirin ma na yiwu ba hmm. ko kuma wata ɗaya ma na tafi gida suka shiru shiru da dare yayi ban da ba sai kakan nan nasu i shigo gida yake cewa lafiya mun je ki shiru baki dawo ba nake cewa aikin jikin ji kuma ni da nazo gida ban gaya musu ba mm. to a lokacin kafin ita fi sai yake cewa ke dauko min kuɗin nan tun lokacin da muka fara haɗuwa da ke idan kin san naira ɗaya ki ta taba shiga hannuna to ki zari kuɗin ki a cikin wannan kuɗin sannan ki bar ragowa ta duk abin da kika san kina na ki ɗiba ki bani ragowar kuɗi na na ɗibi iya abin da zan ɗi ni har da wanda ma ban san da su ba sai da na ɗiba nawa kika ɗiba a lokacin gaskiya ina ga kuɗin da na ɗauka bai fi sha biyar ba dubu goma sha biyar a cikin dubu ɗari biyar a cikin dubu ɗari biyar eh. na ɗiba wani nan saboda gaskiya akwai mutanen da ya ɗaukar wa kaya mm. Dan a lokacin mahaifiyata ta ce a siyo mata kantu da ke in je haka yana to da shi mai kyau mm. kuma ice ba zai ban ba sai na bashi kuɗi to a haka dai na ɗibi kuɗi na na bashi nasa muka tafi gida na tafi gida sai da wannan kakan nasu ya zo ke cewa lafiya nake cewa baba kaji kaji abin da ima yake to sai aka kira mahaifinsa hmm. aka sulwunta mu ran da ida kwanan mu biyu washe gari to sai kawai muna kwance sai jini fara zuba a haka a haka jini yana zuba kawai muka tafi na ce ga jini ne ike zuba to me man zafi me alakata da shi na tafi asibiti da na je eh aka yi min su nan to gaskiya na sha wahala a lokacin nan sosai nan dai haka to muka tafi asibiti da muka je muka je asibitin murtala aka kai na antenatal ward mm. sai da na yi sati uku a can sannan aka yi min aiki to kuma tun tun zuwan da kuma in ya zo na gaya ga karyar da yake mm. haka kamar dai zulwa jani ne mm. a gaban mutane zai nuna iya min kuma. Eh. amma a bayan idan su ba ba da zai min ba ya min to haka dai ana rayuwa to da zama na a asibitin da yi min cs din da aka yi hmm. wallahi tallahi dubu hudu da dari biyar ce ta haɗa ni da shi hmm. sai kayan aikin da ije isiyo hmm. har da fitowar mu to da muka fito kai tsaye gidanmu muka taho to dadewa da na kwana na talatin da hudu a asibiti ya za a yi mu tafi gidan nan kai tsaye ai sai an je an gyara to da muka damu ina dawowa sai ni kiran sa'aya na ce ga munan mun dawo ya kun dawo na ce mun dawo to shikenan to a lokacin to dan me isa muka tafi gida Mm. shine wannan jin haushin sa sati ɗaya sati biyu bai zo ba yayi na suka yi kira na me yake faruwa na ce Allah ba abin da ya haɗa mu mm. da shi ba abin da ya haɗa ku na ce eh aka tare da mahaifana da mahaifansa ana dai ta cuɗa ana ta cuɗawa ga baki ɗaya aka ga abin da ba zai ba mai yiwa ba to sai ya nake cewa kaga in ba za ka iya ba ga hannuna ko ba takarda rubuta mata sakinta shi iya san matarsa gaskiya ba zai iya sakinta ba mm. haka to sai wan mahaifina i kirana dan a lokacin da aka taru a shagon kanina ne ana yi mana sulhu ya faɗi wata magana da gaskiya ba za ta iya faɗuwa ba a lokacin mm. kowa dai aka to aka tashi aka bar zancen to ranar sauran sati ɗaya bikin yayana wan mahaifi na ya kira na ki cewa to wallahi duk ran da aka kai litinin talata in baki haɗa kayan kin koma ba sai ranki ya ɓaci yana cikin gaya min haka sai ya aiko gida kirana ki zo ana kiranki mm. yayana izo wurin wan babanmu na sako daga saman bene na je na ce to ka ce masa ya shigo ya za a matsayi sai ka ce wani yan mata mu tsaya a wajen muna magana ya hmm. shigo cikin gida mana sai ce shi ba zai shigo ba dan me isa zan raina mai hankali sai ya ba wa dan yayan na ya ce in ko in ka je ka ce mata ga wannan takardar ta saki eh. iya kenan saki iya kenan yanzu dan naku duk kuna tare da shi a'a ai yanzu ba mu da ko guda ɗaya duk sun rasu duk sun rasu su ma eh gabaki ɗayan su sun rasu To, masu sauraro iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan kuma ƙarshen labarin wannan baiwa Allah kenan sai kuma idan Allah ya sa mu a wani sabon shirin a madadin abokanan aiki Tijjani Abubakar Alfindiki da kuma Abba Ibrahim Lafazi ga waɗanda suke so su shigo su ma shirin kai tsaye domin ba da labarin su sa iya kiran mu akan lambar waya kamar haka wato sifili takwas ɗaya shida biyar uku biyar takwas bakwai biyar ɗaya. Baby Nice nake cewa ma'asala.